Waƙar Waƙoƙi Sura takwas Ta ce kai uwa ne gare ni, wanda nonon mahaifiyata sun shayar, da in na same ka a waje, na sumbace ka, babu wanda zai rena ni, da sai in bi da kai in kawo ka gidan mahaifiyata, ita da ta koyar da ni, da na ba ka ruwan inabi gaurayayye da kayan yaji ka sha, zaƙin rumman nawa, hannunsa na hagu yana ƙarƙashin kaina, hannunsa na dama kuma ya rungume ni, ’yan matan Urushalima, ku yi mini alkawari, ba za ku tada ko ku farka ƙauna ba, sai haka ya zama lallai. Ƙawaye Wace ce wannan da take haurawa daga hamada tana dogara a kan ƙaunataccenta, ƙaunatacciya, a ƙarƙashin itacen gawasa na farkar da ke, a wurin da aka haife ki, wurin da mahaifiyarki ta haife ki, ka sa ni kamar hatimi a zuciyarka, kamar hatimi a hannunka, gama ƙauna tana da ƙarfi kamar mutuwa, kishinta yana kamar muguntar kabari, yana ƙuna kamar wuta mai ci, kamar gagarumar wuta, ruwa da yawa ba zai iya kashe ƙauna ba, koguna ba za su iya kwashe ta ba, in wani zai bayar da dukkan dukiyar gidansa don ƙauna, za a yi masa dariya ne kawai. Ƙawaye Muna da ƙanuwa, nonanta ba su riga sun yi girma ba, me za mu yi da mu a ranar da za a yi maganar santa? Da a ce ita katanga ce, da sai mu gina hasumiyar azurfa a kanta, da a ce ita ƙofa ce, da sai mun yi mata ƙyauren itacen al'ul. Ƙaunatacciya Ni katanga ce, kuma nonaina sun yi kamar hasumiya, ta haka na zama idanunsa kamar wanda yake kawo gamsuwa; Solomon ya kasance da gonar inabi a Ba'al Hamon, ya ba da hayar gonar inabi ga ’yan haya, kowanne zai biya shekel dubu na azurfa don ’ya'yan inabin, amma gonar inabina nawa ne da zan bayar, shekel dubu naka ne. ya Solomon, kuma ɗari biyu na waɗanda suke lura da ’ya'yan itatuwansa ne, Ƙaunatacce Ke da kike zaune a cikin lambu da ƙawaye suna lura da ke, bari in ji muryarki, Ƙaunatacciya Ka zo, ƙaunataccena, ka zama kamar barewa ko kuwa kamar ’yar batsiya a kan dutsen da kayan yaji suke shimfiɗe.